d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfil hashin Gumel tare da Amina bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin kamu wannan shirin a cikin shirin za ku ji cewa masana na ganin juyin mulkin sudan ba a da bakar ba ne muna dauke da rahoto kan hakan haka kuma bayan kaddamar da kuɗin yanar gizo da ake kira e naira da babban bankin najeriya yau litinin za mu ji wannan kuɗi da ake magana a kai daga bakin masani muna kuma dauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. Sojojin Sudan sun kwace mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau litinin inda wani babban janar ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar tare da sanar da kawo ƙarshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci ƙasar na tsawon shekara biyu. janar abdul fatah al-burhan ya yi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama firayim minista abdullah hamduk da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki Mun ɗauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka ɗauko ta juyin juya halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa ƙasa ƙarƙashin mulkin farar ta hanyar yin sahihin zaɓe. saboda haka a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya da farko mun yanke shawarar ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar janar ɗin ya ce ya rusa majalisar da gwamnati ne saboda rigingimun siyasa da ke barazana ga tsaron ƙasar kuma ya sanar da cewa ba da daɗewa ba za a naɗa sabuwar gwamnatin ƙwararru. Ɗan jarida Michael Atit wanda ke babban birnin Sudan ya faɗa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa dubban masu zanga-zanga sun cika titunan Khartoum sakamakon rahoton kama Hamdok. Ya kuma ba da rahoton jin karar harbe-harben bindiga da ganin tayoyin da aka kona a kan tituna. Uh, in uh, An dakatar da tashi da saukar jiragen sama a birnin Khartoum sannan an katse hanyar intanet da sauran hanyoyin sadarwa kuma dubban 'yan kasar sun fita kan tituna don yin zanga-zangar adawa da kwace mulkin da dakarun kasar suka yi a hannun gwamnatin rikon kwarya a kasar ta sudan Kwamitin likitocin Sudan ya yi zargin cewa mutane biyu sun mutu lokacin da jami'an tsaro suka buɗewa masu zanga-zangar wuta. shugaban amurka joe biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kudade da za a samu da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar democrat na majalisar dattawa chuck schumer a gidansa na wilmington da ke jihar delaware tare da sanata joe manchin na jihar west virginia ɗaya daga cikin muhimman 'yan majalisa biyu a cikin jam'iyyar biden ta democrat wanda ya yi kira da a rage kudaden da ake shirin kashewa na dala triliyan uku da digo biyar waɗanda su ne kudade mafi yawa cikin shekaru hamsin da ake fatan za a kashe su wajen kai ɗauki ga amurkawa sanarwar da ofishin yada labarai na fadar white house ta fitar ta ce su uku sun yi tattaunawa mai ma'ana kan shirin aiwatar da manufofin gwamnati ta biden Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba, ba za a samu galaba a kan cutar ba. a cewar tedros adhanom ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a jamus barkewar cutar za ta kare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta. Tedros ya kara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata, ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci, amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace. A cewar hukumar ta WHO, batutuwan siyasa da neman riba na daga cikin abubuwan da suka kawo cikas a yunkurin da ake yi na ganin an yi wa kashe 40 cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa allurar rigakafin cutar ba batun samar da allurar ba. Ya kuma buƙaci masu sarrafa allurar rigakafin da su raba ilimin yadda ake haɗa allurar da lasinsin yinta tare da kawar da shingayen hakkin mallaka. kungiyar amnesty international ta ce ranar litinin za ta rufe ofishinta a hong kong saboda barazanar da ma'aikatanta ke fuskanta sakamakon dokan tsaron ƙasa da beijing ta sanya wa birnin wannan shawarar ta kawo ƙarshen kasancewar ƙungiyar a birnin wacce ta kwashe sama da shekaru 40 a yankin na Hong Kong tana aiki kuma ta zo ne yayin da jami'ai suka sake ɗauko salon tsarin mulkin China. Ƙasar Sin ta kafa dokar tsaro ta ƙasa a watan Yuni da ya gabata don mayar da martani ga zanga-zangar demokradiyya da ake ta yi a wani matakin da ya sauya yanayin siyasa, al'adu da dokoki na Hong Kong tare da saka dokar da ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da cana ke amfani da shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ture gwamnatin ruwan kwariya da ta shirya koma mulkin demokuraɗiyya a Sudan da sojoji suka yi bai zama wani abin mamaki ba ga waɗanda suke bin siyasar Sudan. masu sharhi kan sudan da suka zauna shekaru da dama a birnin khartoum na cewa dama ture gwamnatin el bashir ba shi ke nuna tsama hannun sojoji a mulkin kasar ta gabar bahar maliya ba nasir adamali kaya na dauke da wannan rahoton lajnat izalata tamkin hatta حتى تتم مراجعة منهج amala Shugaban mulkin soja na Sudan Janar abdel Fattah Burhan ke shawo kan mutan Sudan bayan tura majalisar rikon kwariyar farar hula karkashin Prime Minister Abdullah Hamdok. التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته burhan na nuna hukuma mai karfi za ta mai gurbi cikin adalci da sauraron ra'ayin al'ummar sudan har ya kai ga lokacin zaɓe da tun farko aka tsara a watan yulin shekara ta 2023 da yake wannan ba shine yunkurin farko na kawar da 'yan rikon kwariyar ba masu sharhi na cewa dabarar kwantar da tarzomar jama'a ne ta sa kawar da gwamnatin tsohon shugaba umar hassan albashir amma ba wai don sojoji ko tsoffin sojoji na marmarin barin madafun iko ba Imran Adam Shu'aib wanda ya karatu da zama tsakanin babban birnin kasar Khartoum da Umdurman ya ce zai yi wuya sojoji su sakarwa farar hula mara. Duk mutumin da aka ce ya yi mulki har tsawon shekara talatin ya yi plantin yara a cikin gwamnati. Albashir in ka kalla ya shekara talatin yana mulki. kuma tsawon shekara talatin din nan ko da soja ne ya shiga tun daga shekarar farko kaga a lalace zai ga kusan mejo janar ka kana expectin cewa ko da juyin mulkin da aka ce an yi na farko sai ka san kawai duk wasan yara ne da drama da aka shirya cewa aka ce an kama bashir an yi wani abin nan saboda in ka duba abin da ya biyo bayan juyin mulkin farko an yanke mai hukunci na zama gidan gyaran hali har tsawon shekara biyu kana duba sai gane cewa abin kawai duk drama aka shirya dole mutanen bashir din nan suna nan lokaci suke jira kawai da za su zo su shirya juyin mulki kuma abin da ya faru kenan a yanzu kawai duk wata drama ce aka ce wai rigima ta siyasa dama yan siyasa ba za su taɓa sasantawa tsakanin su ba kawai da hayaniya ce dole albashir ne da mutanen su za su dawo tunda tunda suka bar gwamnatin dama suke da tattalin arziki suke da bankuna suke da komai gaba ɗaya sai kasar ta kasa zama lafiya in ka kula mutane sun fantsama kan tituna suna cewa ba su yadda ba sai an dawo da fararen hula su mutane ai dama yaudara su ake aka fito da sunan addini Allahu akbar da ake ada shikenan ga mutane sun koma dama gyara suke nema ciki za a gyara za a gyara shikenan abin da ya faru kenan wace karan dama in za a tuna sojoji sun kifar da gwamnatin el bashir a ruwan sanyi a shekara ta biyu da goma sha tara bayan gagarumar zanga-zanga inda har aka yi alwashin mika shi ga kotun duniya don fuskantar hukuncin fitinar janjawet amma hakar hakan za ta yi wuya ta tadda ruwa don tsarin tsohon sojan na bishiya mai dogayen jijiyoyi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasura da mailika yayin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabon salon amfani da kuɗin naira ta hanyar yanar gizo da ake kira e naira ko menene bambancin wannan kuɗi da naira ta takarda da kowa ya saba amfani da ita da kuma tasirin ta ga tattalin arzikin ƙasa tambayar kenan da wakilinmu na lagos gidan jibrin ya yi wa masanan tattalin arziki dr dauda kwantagura shi wannan kuɗi e naira watan wani nau'i ne na kudade da yanzu hada-hadan kudi na duniya ya mai da hankali waton hanyar samar da kudi wanda ba na takarda ba saboda a samu sauki na biyan kudade ko kuma na cinikayya tsakanin jama'a to ita i naira kamar yadda na yi maka bayani nau'i ne na irin wayannan kuɗaɗe din to bayan i naira kuma akwai wasu nau'i na wasu kuɗaɗe da aka hito da su wanda da yawa mutanen najeriya suna suka shiga ciki kuma waɗanda matsalolin wayannan irin wayannan kuɗin da ba na takarda ba shine a samu wasu hukumomi ne suke kula da su wayanda idan sun yi ba daidai ba za su tsawata musu to kaga a maimakon irin wayannan kuɗaɗen shine a ita najeriya ta shiga sahu na farko na kasashen da suka fito da irin wayannan kuɗaɗe makasudin irin shi wannan kuɗi din watan E naira shine watan kuɗi ne kamar yadda na takarda yake to sai dai shi wannan kuɗin ba lalle ba ne sai a takarda za a iya amfani da kimiyya na fasaha a rika cinikayya ana biyan kudade tare da wayannan takarda ba tare da kaga ba tare da mutum ya rike wayannan kudade a aljihun shi ba kuma kan a gani zai rage wahalhalun da ake samu wurin cinikayya ko kuma wurin biyan kudade idan an yi cinikayya tsakanin jama'a to wannan kuɗi ana ganin zai rage nan wahalhalun kuma zai inganta shigar da mutane da yawa mutanen da ba sa ajiya a bankuna ko kuma ba sa hulɗan kuɗi sai dai na takarda kaga yanzu ana ganin waɗanda suke da matsakaicin ilimi za su iya shiga cikin wannan tsari kaga cewa an ƙara samun yawan mutane waɗanda suke harkan kuɗi suna hada-hada na kuɗi kuma a bangaren babban bankin najeriya wannan abin zai iya taimakawa ya rage kuɗaɗen da take kashewa na buga kuɗaɗe sannan kuma da irin yawan kuɗaɗe kudade da suke yawo a ƙasa wanda ana ganin wannan zai iya hauhawar da farashin kayayyaki. To dokta baka ganin cewa musamman irin 'yan nan da yahu yahu dina za su yi amfani da wannan dama wajen damfaran al'umma ko ma ƙasa a waye gari wasu kudade sun bace bat. A kuma a wani bangare kamar yadda ka ce ba mamaki mazambata da 'yan damfara su yi amfani da wannan dama su cutar da jama'a to amma ana ganin duk waɗanda za su shiga wannan tsari na wannan kuɗi da ba na takarda ba dole za su samu wani ilimi da wani fahimta na yadda za su gudanar da za su kare kuɗaɗensu na ajiya don wannan kamar shi ma kuɗin ajiya ne kamar yadda mutane suke ajiya a banki suke kokari su kare sirri na bayanansu yadda wani ba zai shiga ya kwashe masu kuɗi ba to haka ma wannan tsarin dole wayanda za su shiga su ma za su samu hanya da za su kare sirrin bayanansu yadda wa 'yan damfara Ah, da masu amfani da duniyan gizo za su shiga su shi masu kuɗi. Dr. Dauda Muhammad Kwantagoro kenan wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya. Baban ya murya Amurka daga Najeriya. A ga yayi da baban gida jibrin. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Shehu yar Jau Literature Esloba dauke da sako ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini dan mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya aka yi aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasarata. kowa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tufiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a nan. To yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ibu malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya matafiya waɗanda suke cikin jirgin ƙasan da aka kai ma hari da wani nakiya a kan hanya sun ji abin mamaki da ya kaɗa hanjin cikin waɗanda ta rutsa da su lamarin da kuma ya kawo dogon ajiyar numfashi a zukatan sauran dangi da ke faɗin tarayyar ƙasar bisa tunanin abin da ka iya faruwa nan gaba matukar ba a hattara ba Wato wasu waɗanda ba a san ko su ba ne suka dasa nakiya a titin dogo wato hanyar da jirgin ƙasa ke bi a ranar larabar da ta gabata. Wani al'amari ya ritsa ne da jirgi na ƙarshe na ƙasa wanda ya taso daga Abuja kan hanyar sata zuwa Kaduna. Dauke da fasinjoji masu yawa, dama jirgin ƙarshe ya fi ɗaukan fasinjoji masu yawa waɗanda galibinsu sukan je kasuwanci da kuma harkokinsu na bidar halaliya da jirgin safe su dawo a na dare. da wannan iftila'i ya faru nan fa aka ja aka tsaya ga irin maganganun da ya fito daga jami'an tsaro da injiniyoyin da suka fito daga cikin wannan jirgi don su ga menene ya faru ya so ya kada masu da jirgi wanda kuma ya fashe har ya tarwatsa gilasai na wajen matukin jirgin. They set explosive on the rail and broke the rail at kilometer 137. Can you imagine see? Complete Shi dai wannan yana cewa, a an nasa wani na'ura ne mai fashewa. Suka katse layin dogo gefe guda ya yanki abinda ka iya cewa kamar ma zara'i guda ne. A daidai kilomita 137 daga Abuja kan hanyar zuwa Kaduna. A, kai kaga abin ko? Ya ma aka yi muka ketare wannan abin jirgin nan ya wuce bai faɗi ba. irin kalaman da suka fito kenan a bakin matukin jirgin ziyau yusuf hashimu dan jihar bauchi Luka inda muka tsallake. Yanzu fa. dole dai hukumar jiragen kasa ta najeriya ta dakatar da sufurin jirage har na tsawon kwana biyu sai ranar asabar dinnan da ta gabata ne aka ci gaba da ɗaukan fasinjoji kaduna abuja abuja kaduna shin ko yaya za ka ji da a ce kana cikin wannan jirgi ne wani abu ya fashe sannan jirgi ya ja ya tsaya a cikin dokar daji cikin dare kuma ko tsaya na tsawon sa'o'i to irin wannan tunanin Shi ne abin da yake cikin zukatan waɗanda wani iftila'i ya rutsa da su. Shi dai wannan jirgi Ɗauke da fasinjojin samakil sun iso tashar jirgin ƙasa na rigasa da ke Kaduna da misalin karfe biyu da wajen minti goma sha takwas na dare kamar da yadda mai binciken kundi na ƙungiyar direbobi na ka haya da ke tashar jirgin ya mani bayani. Muna nufin jirgin da ya iso nan. Ya iso nan misalin karfe biyu da kusan minti goma sha takwas kenan na dare. Hmm. Amma mu mun jira ba dan kome ba saboda mu taimaka wa fasinjan da za su kar su zama stranded kar su zama cewa sun zo nan babu abin da za su hau saboda haka sai muka tattara direbobin mu gaya musu cewa kar kowa ya tafi a jira sai jirgin nan ya zo dan mu a lokacin ba mu san abin da ya faru ba mu dai mun dauka noman lalace wani jirgi ya lalace Eh, cinkoson da aka saba samu banganshi. wato dalili shi ne social media eh. ta taka rawa a wannan abu kasan shanin mu yan najeriya abu idan ya zamanto cewa na ashe ne eh. nan da na sai ga an yada shi amma abu na alkhairi in ya faru me ko a yada shi kamar yadda aka yada na rashin alkhairin nan to sai a samu karancin wannan oh. mu kuma a nan da muke cin abinci anan ba sabis na waya balle mu ma mu taimaka wajen yada ta kai jama'a ku dawo fa wannan abin ya dawo da karfe biyu ne kuka zo yayin karfe biyu to za ku ga mutane suna ci saboda wasu za su taso daga Kano wasu sun taso daga Zaria Katsina ba za su samu halarta ba sai daidai karfe biyu Shin ko yaya kuka ji a waɗannan kwanaki biyu da aka yi ba aikin ɗaukar fasinja a wannan tashar na rigasa? Amma mu dai abinci muke ci a nan gurin nan dan kwana ɗaya biyu da aka yi babu jirgin nan wallahi daga lebura zuwa shushaina zuwa mai wanke mota zuwa masu tallan abinci a gurin na walla ba karamin tagayyara suka yi babu jirgin wasu da mu direbobin da suka dogara kamar man sai da abinci su shushe yana mai yankan farce mai in ya zo ne ya ga babu mu shi ma kaga ta shafe shi kuma hakan ta faru muna addu'a ubangiji Allah ya kare wannan abu Allah sa kare ya kara faruwa to a yanzu dai aikin jirgin kasa na jigilar fasinjoji Kaduna Abuja Abuja Kaduna an koma bakin aiki sai dai kuma abin da na gani kafin tashin jirgin ba fasinjoji kamar da. To a gaskiya fi sabilla ba mu tsammanin ma mutanen da suka biyo jirgin jiya za su biyo shi haka ba. Ala ko? Wallahi da Meza? sai da motocin mu kusa gari a nan gurin. Saboda mutane sun fi amanna da jirgin akan hanya. Eh, duk da abin da ya faru? Duk da abin da ya faru. To bincike da ya nuna cewa kullum hukumar jiragen kasa ta Najeriya tana samun naira miliyan goma sha tara daga hannun fasinjoji a faɗin Najeriya. Shin ko yaya wannan zai shafi tattalin arzikin ƙasa? Tambaya kenan da newa Dr. Ismail Ancau, wararren mai sharhi a kan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna. Wani abu ne da yake mai ban tsoro kuma mai haɗari. Saboda wannan hanyar ita ce dai tilo da take sa da kudancin najeriya zuwa arewacin najeriya wanda tana da mahimmanci kwarai da gaske makami ko kuma wani irin nakiya da ya fasa hanyar jirgin wannan abu ne da yake bada tsoro idan muka kalla wannan hanya tana da muhimmanci akwai zirga-zirga da ake yi ma'aikatan gwamnati suna zuwa daga eh, kaduna da arewacin najeriya suna zuwa abuja suna aikace-aikacen su sannan akwai 'yan kasuwa kuma da suke tafiya daga arewacin najeriya zuwa abuja zuwa kudancin najeriya da sauran wurare wanda suke harka na kasuwancin su wanda sanadiyan wannan ya sa akwai tsoro jama'a sun bar kan hanyar sun koma kan jirgi hanyar jirgi to hanyar jirgin kuma ga abin da shi ma yake faruwa to lallai zai shafa tattalin arzikin najeriya musamman yadda tattalin arzikin najeriya an shiga taɓarɓarewa na farko an fita fita an sake shiga yanzu cikin ɗan shekaru kaɗan an shiga su biyu amma an fita amma duk da haka tattalin arzikin gashi nan yana yawo ne kuma irin wannan yanayi da ake maganin cewa ya kamata a faɗaɗa hanyar samun kuɗi na tattalin arzikin najeriya wato ba dogaro da man fetur kawai ba a arewacin najeriya ɗin nan a kusan kowace jiha akwai ma'adanai daban-daban wanda ba za su yi ƙasa da guda biyar ba wanda wannan hanya ce da za a iya amfani da masu zuba jari na cikin gida na najeriya kenan da kuma na ƙasashen waje don su zuba jari a samu ya zama an faɗaɗa tattalin arzikin kuma an ƙara samun kuɗin shiga shiga to da wannan barazanar hankalin masu zuba jari zai tashi ba lallai ne su ci gaba da zama a Najeriya ba watannin baya ma akwai masu zuba jari foreign direct investment da kuma na zuba jari na kasuwan jari wanda suna ta da Najeriya to a yanzu abin ya ƙara firgita su za su sake fita waɗanda kuma suke daga waje ba lallai ne su shigo ba sannan kuma hidimomin da ake na zirga-zirga na tattalin arziki tsakanin bangarori daban musamman bangaren kudu da arewa zai zama shi ma ya takaita saboda akwai dakan kaya da aka yi tsakanin kudu da arewa akwai kuma harkan kasuwanci da mutane suke gudanar da su sanadiyar lalacewar hanya da kuma rashin tsaro na hanyar suka dawo hanyar jirgi to yanzu wannan kasancewa ya faru zai haifar da tsoro a zukatan 'yan kasuwa da kuma dukkan masu mu'amala. Shin ina mafita ta hanyar tsaro hakan ya sanya na tuntuɓi kwararre a wannan fannin fita mai jubashir don jin shawarar da zai bada. to tun an ce ana bincikawa za a bincika a ga abin da ya faru expert wato wanda yake sun san hanyar binciken explosives da waɗansu abubuwa to amma wani mataki ya kamata ɗauka na gaggawa a yayin da ake gudanar da wancan bincike na sanin musabbabin inda aka samo wannan makari to tun da wannan abun ya faru yanzu dama sun ce suna shirin hada hanyar da waɗansu hanyar teknolojiya wanda zai nuna irin wayan abubuwa in sun faru akan hanya ko na hanya mafi sauri a ƙara in dama akwai fato da ake sa kan hanya kamar yadda minista ya taɓa faɗi da ya ce ko da a kafin jirgin tashi akan yi tafiya kan hanya gani ko tana lafiya ko ba lafiya to a ƙara yawan wannan zirga-zirga. to ai da ana da wani ɗan ƙaramin jirgi mai gudu ɗan kamar ɗaki ne guda yana ya jirgi gudu small wasu kuma na ganin cewa ya fi kamata a samu na'urorin da za su rika suno duk wani wanda ya kusanci wannan titin jirgi in akwai wani abin da zai zamanto mai hatsari ga jama'a zai fara nuna alat gwamnati kawai ta hanzarta maza maza a je a sa wayan abubuwa ne wadansu kasashe suna da shi kan eh, mutum ma ba zai iya taba yanda ka san kamar masu gyaran lantarki ne in sun zo gyara kafin su taba wani wuri sai sun kashe wani wuri kafin a wadansu kasashe wanda jiragen su ke amfani da lantarki haka abin yake waya kan ita kanta hanyar jirgin tana da wuta to idan an kawo wannan teknoloji da suke cewa za su kawo zai taimaka kwarai da gaske amma kuma wannan jirgi da ka faɗi din dan karamin jirgi da kace na gudun nan ban ga dalilin da zai sa ba za ta dinga amfani da shi ba at least ya zaga wannan wurin ko da su uku ne a rana da safe da maraice kafin jirgi kaza kaza kaza saboda magana na wannan jirgi da gudu da aka ce yana zagaya wannan shine a ƙara intensifying frequency da shi wato lokacin da zai dinga tafiye-tafiye din nan. Sani Shabi Malafashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida salisha aibu malam fashi yanzu kuma sai wasanni a takaice mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer na fuskantar matsin lamba sakamakon mummunan kuma bayan da kungiyar ke fuskanta kwana daya bayan mummunan kashin da ta sha a cikin gidanta na old trafford daga hannun liverpool da ci biyar da nema wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta har da ci biyar ba tare da ta zura kwallo ko ɗaya ba a cikin shekaru fiye da sittin wannan lamari kuma ya ƙara tunzura magoya bayan ƙungiyar a duk faɗin duniya waɗanda tun da a can baya suka soma cire tsammani kan kocin ƙungiyar sunana umar faruk bukuyo to mu dai a matsayinmu na magoya bayan manchester united shekara da shekaru ba mu taɓa tunanin haka zai faru ba amma kuma ga duk mai hankali idan ya dubi yadda shi wannan sabon kocin namu yake gudanar da wasannin shi ya san cewa za a rena saboda bai san ainihin abin da ake ce face 11 ba ma'ana yan wasan shi guda goma sha ɗaya bai san yadda zai iya jujjuya su ba to mu musa ko matsala bayan mu tana da matsala tsakiyar mu tana da matsala amma tsakani da Allah bisa jiya mun sha walakanci an walakanta mu mun ji haushi mun ji takaici kuma akwai matakin da muka dauka mu magoya bayan wannan kungiya ta Manchester United ba nan Najeriya ba har su tura ma da suke can ah, ko dai mu kalli kwallo da ke gaban mu nan wasanni guda uku ko kuma mu kaurace mu kallanta sai lokacin da ita hukumar kungiyar kwallon kafa ta Manchester ta dauke mataki akan shi duk wasanninmu mu daga na haddisa ba wasanni ne masu zafi kuma ba mu tunanin cewa za mu kai gaci a yanda muke tafiyar hawainiya a yanzu wani mataki ne kuke so a dauka akan shi eh to babba matakin da ya fi in baya a kore shi saboda ba zai iya ba average coach ne da hausa ma'ana coach mai matsakaicin coach ma'ana bai da karfin da zai iya eh, eh, tafiyar da wannan kungiyar saboda akwai yan wasa ba wai babu yan wasa ba muna da yan wasan wadatattu yanda zai juya su abin da kace mu fiyarin bai sani ba ya sa wannan da wannan kaga yan gaban mu kaga akwai irin su Lingard akwai irin su Rashford akwai irin su shi Greenwood da kuma shi Cristiano da kuma Kabani kusan mutum biyar amma bai san yaya biyu zai hada bai tafi da su a jiya a yanda mu muka hasashe inda ma ainihin ya Matic ne ya hada da Fobba to da matsalar za ta samu mun sauki saboda Liverpool dogo kwallo suke long kuma da suke amfani jiya suka fasa tsakiyan suka tafi suka ci mu kuma duk kwallayen ko kwallon mu ta Atalanta haka aka yi sai daga baya Allah ya taimake mu muka ci to akwai matsala mu bukatar mu a canza shi a canza shi a canza shi shugaban hukumar kwallon kafar najeriya majo finik ya kai wata ziyarar ba zata ga wasu taurarin 'yan wasan kasar da ke taka leda a ingila tare da zimmar tattauna batutuwa da dama da su musamman ma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 duk da yake dai phoenix bai sami yin ido biyu da mafi akasarin 'yan wasan ba to amma ya gana da kelechi henacho da wilfred ndidi da kuma ogene karo etebo duk a gidajensu daban-daban yan wasan biyu indidi da etebo sun kwana biyu ba su buga wasa ba sakamakon raunuka da suke fama da su to sai dai Phoenix ya sami kwarin gwiwa da ya tarar da su sun soma murmurewa daga raunin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria. A gaida na sanyin na, da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Sojojin Sudan kwace mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau litinin inda wani babban janar ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar tare da sanar da kawo ƙarshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci ƙasar na tsawon shekara biyu. janar abdul fatah al ya yi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama firaminista abdullah hamduk da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki shugaban amurka joe biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kudade da za a samar da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba, ba za a samu galaba a kan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus. Barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta. tedros ya kara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin amina da taya na gabatar da shirin da kuma julie lathis roshan wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfila hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum